wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna yammacin asabar uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda shi ne na goma sha tara cikin watan mayu na shekara ta dubu biyu da sha takwas muna roƙon allah ya ƙara yassare mana wannan azumi ya sauwaƙe mana tarawihi ya hore mana abin yin sadaka ya ba mu ikon sada zumunta ya ba mu ikon da kufa ga karatun alkur'ani da neman fahimtarsa Allah ya sauka mana da ruwan yawan da ni'imar ruwan sama domin wannan kishi ya yi sassauci yau dai yakan mun fara sanin ana azumi za ka muna roƙon Allah ya sauke mana shi ya saukar da ruwan sama da ni'ima mai yawa jiya muna cikin sharhin ayata goma sha ɗaya zuwa ta ashirin mun ɗauko ƙissatul if labarin irin ƙarya wanda Allah da kansa ya kira shi al-if ya ce inna ladina ja'u bil if waɗanda suka zo da ƙirin ƙarya suka jingina ma iyalin annabi to wannan labarin mun ɗauko shi mun yi nisa sai lokaci ya mana halinsa muka dakata don haka alaran mai yau za ka ba mu ayon guda guda sai mu kammala kissar sannan mu ji sharhin da Allah kai sarki a kanta إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم حقيقة وأن سكزوا لإفك إرن قرية suka yi ƙazafi ga uwar mummunai aisha عصبة منكم usbatun minkum jama'a ba wasu ne ba cikin ku suke la tahsabuhu sharran lakum kar ku dauka wannan abin da ya faru sharri ne gare ku bal huwa khairu lakum alkhairi ne gare ku kullum ri'in minhum maktasaba min al-ithm kowane mutum daga cikin su yana da abin da ya tsorurin sa na zunubi wallazi tawalla kibrahu minhum wanda shi kuma ya jibinci mafi girman zunubin a cikin su lahu azabun azim yana da azaba ba. domin ji yadda na aisha ta ba da labarin tafiyar su wurin yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ka hanyar su ta dawowa ta je biyan bukata tabbatar da sarƙa ta je nemanta ta yi jinkiri ayari ya tafi ba a san an barta daga bisani safwan ibn muattal mutumin kirkin nan daga cikin sabon manzon Allah ya ganta yayi istirja'i yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ya durkusar da taguwarsa ta hau ya iso da ita wurin ayar ba su kawo ba sai da gunjin rana wato da hantsi rana ta fara zafi to daga nan ne ma'abuta munafurci suka kirkariya suka jingina ma Aisha da safanin da Mu'attal inda aka ɗauki dogon lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin damuwar wannan magana da ke yawo cikin jama'a ko bai san hakikanin ba har sai da ya zo ya shawara da wasu daga cikin mutanen gidansa aliyu da usamatu da barira ku yangar da take yi ma na aisha aiki daga baya manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi huduba a cikin masallaci yana so ya yanke hanzarin jama'a don ya ɗauki matakin da ya dace dangane da abdullahi mai ubayi wanda duk tushen maganar nan daga wurinsa ta fito amma sai abin ya haifar da wata irin hatsaniya tsakanin jama'a musamman ausu da kuma khazraj wa'inda shugabannin suka yi canjin yawo suka yi sa'insa a cikin masallacin manzo Allah dangane da wannan matsala to anan ne na Aisha ta ci gaba da bada labari tace hatta hammu أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر سيدا نوز دساو سكسو سياكي قبل منظر الله منظر الله لا تأكل من ولي فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكت manzo Allah bai gushe ba yana kwantar da hankalin suna ku saurara jama'a ku yi hakuri a gabana kuke wannan haba jama'a har sai da aka samu nasuwa wa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah shiru bai sake wannan magana kun ga wato siyasa ta mai mulki manzo Allah fa mataki ya so ya dauka amma sai tunanin kai ya dauki matakin nan ya haifar da matsala zaka bari ya fara jin ra'ayin jama'a amma da yazo hau bari sai ya fahimci kan jama'a ya rabu to da ya zartar da hukuncin nan me zai faru za a yi rigima wadda bayan karama To haka sai ya fasa abin da ya niyari ashe da yawa hukuncin da ake jinkirta shi ba don an manta da shi shine malamai ke ci ahkamun tunassa'u wa la tunsa hukunci ko da ana jinkirin zartar da su amma ba mantawa su ake To zaka kada ka dauka duk wata doka ta Allah ta aiwatar da ita rana guda akwai dokokin da sai an bi su a hankali Allah ya ci dan Umar Musa ya addu'a 2007 lokacin yana yakin neman zabe wani kwamiti na malamai da aka wakilta mu 23 muka je muka gani shi wasu daga cikin yan kwamiti ne suna lahira kamar justice bashir sambo kamar jafar mahmud adam suna lahira akwai waɗanda suna nan da rai kamar shek sani ya yi kamar shek ahmad lemu da malamai da dama muka karanta mashi abubuwan da muke son idan allah ya ba musulmi mulki ya yi a najeriya sai ce tsakani da Allah ba zan boye maku ba na ji daɗin wannan haɗuwa da ku saboda ni ban saba da zama da malamai ya ce abinda na sani ga malamai rigima da faɗa ya ce amma wannan abin da kuka zo da shi ya nuna malamai suna iya shata ma musulmi ajanda a najeriya amma ina so ku sani guda wannan ajandar taku duka kashi uku ne cikin su akwai waɗanda da an samu muzakkarin shugaba an yi an gama ba su da wahala ya ci cikin su akwai waɗanda suna yiwa amma sai a hankali saboda ƙasa muke wadda ba mu kaɗai ke cikin ta ba ya ci cikin su akwai wanda ga tunanin ku suke yiwa a hakikani mu 'yan siyasa muna ganin ba su yiwa ina laifin wanda ya faɗi gaskiya ya faɗi abin da ke cikin ransa mun ji daɗin wannan magana da ya ƙware da gaske kuma mun fahimci wannan zaman da muka yi da shi cewa yana da ajanda ga najeriya da allah ya yi mai tsawon ya ba shi lafiya babu shakka da yayin da ya kamata amma akwai abin da Allah ya gani ya dauke shi ka mana bala'in Jonathan sannan akwai abin da Allah ya gani bayan mun duka ga addu'a Allah ya dauke mana bala'in Jonathan ya ka mana Bukhari yanzu kuma akwai abin da Allah ya gani ya dabirtar da wasu siyasoshi na Buhari saboda ba mu mikin ba ba mu tuba zuwa ga Allah yadda ya kamata don haka koli ban yana son ya tafi daidai ma mu ba za su bar shi ba akwai lokacin da manzo Allah ya yi inda inda cikin karatu ya kasa yi ya sallama ya ce wai waye yake jaya da ni a cikin ku sai ya ce manzo Allah ni ne nake karatu amma ni ba ba mummunar manufa da ke da ya ce ni na sa akwai mai jaya da ni a ransa yake yi amma manzo Allah yana dafircewa a karatu saboda ana jayayya ce kun sani kuma akwai lokacin da manzo Allah ya fito yayi bushara da lailatul qadr gadaranta Allah ya tabbatar mutum biyu suka yi fada Allah ya dauke ta to in dai faɗan mutum biyu na ɗauki rahamar ubangiji daga cikin al'umma saboda Allah abin da muke yi Najeriya bai isa Allah ya tabbatar mana da ukuba ba to Allah kada ka kama mu da abin da wawaye a cikin mu suke yi Allah ka saukar da ka da ka gare mu Allah ka daidaita da shugaban mu ga abin da ya kamata ka daidaita tunaninsa ka daidaita hankalinsa ka bashi mashawarta na kwarai manzo Allah sai ya fasa abin da yake shine sai tace wa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalat wa bakaitu yawmi dhalik tace duk tsawon wannan nan ba abin da nake ban da kuka Layar yarqawli dam'un wala astahil bi naw hawaye ba su barin zuba ga ido na ni ko ba ni dan da bacci gaba daya wa annal ni an al-bukaa faliqun kabir tace na sai da suka yi tsammanin kuka zai fasa mini wato ainihin hanta zai fasa na saboda yawan kukan da nayi qalat fa bainama huma jalisani indi a daidai lokacin da da mahaifiyata da mahaifina abubakar da asma'u kenan suna zaune a gona wa ana abkini ko ina ta share kuka ista'zanat alayya imra'atun min al-ansar sai wata mata daga cikin yan madina ta yi sallama ta nemi izinin shigowa fa'azintu laha ko fa'udina laha sai aka yi mata izini a jalasar tafki mai ta zo sai ta zauna ta taya ni kuka a bai na hannu ala zalik muna haka su kenan su hudu idh dakhala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama sun jalas manzo Allah sai ya sallama sannan ya zo ya zauna abinda bai saba yi a lokacin da take gidanta take dakin ta in ya sallama sai ke kaifa cikum ya mai jiki sai ce ta sauƙi ya manzo Allah sai ya je ya tafi to yanzu sai ya zo ya zauna qalat wa lam yajlis indi منذ قيل ما قيل turar da aka yi min ƙazafi bai taba zama a guri na wa qad labisa shahran la yuha ilayhi fi sha'ni shay'u watan sa guda ba a yi masa wahayin komai game da wannan abin da yake gudana a gidansa alat ta tashahhada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina jalas manzo Allah ya zauna ya ce ai ashhadu an la ilaha wato da yake yi wanda yake gabatar da shi gaban jawabi inna alhamdulillah ashhadu an la ilaha illallah wa sauransu ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني أنت كذا وكذا إنا لله وإنا إليه راجعون manzo Allah ya ce to ya ki Aisha an bani labarin cewa an ganki da wani daga cikin sahabbai shine kaza wa kaza ta boye magana saboda ba ta da dadin faɗi manzo Allah ya kai fito karare sai to ga abin da naji ana faɗa fa in kunti bari'atan fa sayubarri'uki Allah in kazafi ne aka yi miki Allah zai wanke ki wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah thumma tubi ilayhi in kuma abinda ake faɗa gaskiya ne ke saba ma Allah to shawara ta ita ce ki roki Allah gafara ki tuba zuwa gare shi domin duk wanda ya roki Allah gafara ya tuba Allah zai karɓi gafararsa fa innal abda idza atarafa bi dhanbin thumma taba taba Allah alayhi manzo Allah ce domin shi bawa idan yayi zurbi sannan ya nemi tuba ga Allah Allah zai yi tuba a kansa قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قالوا سدمعي حتى ما أفص منه قطرة lokacin da manzo Allah ya gama jawabinsa sai hawaye na suka dauke ko digo baya fito wato abin ya kai inda kuka ma baya yi kun sai in ka ga mutum na kuka ba bala'i bai kai bala'i in bala'i ya kai wani labar wala ba ya kamar kara ce in ta yawa ba a jinta ba ni mantawa an yi wani accident a ƙauyenmu kafar mutumin baki ɗaya daga kutononsa daga kunkurunsa gaba ɗaya kafar da ta ce ga mutane suna faga shi zaune ya yi haka yana kallon kafar ko digon hawaye bai fito dan na san cewa in bala'i bala'i ku kuka ba yi to ta cimma inda kuka ma ba ta iya fa qultu li abi ajib anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na ce babana babanka ba manzo Allah an sa mana tana ga tun babanka ya wanke ce ce manzo Allah kai ma ka san wannan yare ba abin da zai yi bane fa qala wallahi ma adri ma aqulu li rasulillah yace ni ba ban san abin da zan ce manzo Allah ba. fa qultu li ummi ajibi anni rasulullah ce to mama ke ki an samu manzon Allah qalat wallahi ma adri ma aqulu li rasulillah qalat fa qultu wa ana jariyatun hadithatu sinni tace to sai ne magana tunda baba ya ce bai cewa komai inda tace ba ta komai sai magana amma a kula ni ba yan kananan shekaru ce la afazu kasiran min alquran ban san ayoyin qur'ani da ban gana da ci qur'ani ba da qur'ani sai na ce wallahi na laqad aratu annakum qad sami'tum bi hadha Ta ce to ni na riga na san wannan magana ta kankusa kullum hatta taqarra fi anfusikum wa saddaqtum bi maganan ta zauna daram cikin ta kun gaskata wala in qultu lakum inni bari'atu in na ce muku ƙarya ake min wallahu ya ya'lamu anni bari'a kuma shi Allah ya san ƙaryar ce ake min amma in na faɗa muku la tusaddiquna ni bidhalik ba za ku gaskata ni wala in iqtarabtu bi amrin in na iqrari da wani abu wallahu ya'lamu anni bari'atun Allah ya san ban yi ba amma don in dada karin ku nace nayi la tusaddiquna ni za ku ce yawa wannan kan mu mun san ayi haka wa inni wallahi ma ajidu li wa lakum matalan tace ni wallahi ban ga abin da ya kama da halina da naku ba illa kama qala abu yusuf sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun yace sai abinda baban yusuf yaqub alaihi salam aka ce sunansa ya bace mata anan saboda halin damuwa da take ciki yace fa sabrun jamil zan yi hakuri hakuri mai kyau wallahu musta'anu ala ma tasifun Allah shine abin neman taimako akan abin da kuke sifaita ni da na kazafi da kage da ƙarya da kuka yi mani قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي thumma tahawwaltu tace sannan na juya na ba baya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fattajatu ala firashi na kwanta akan shimfiɗa ta qalat wa ana wallahi hina idin a'lamu bari'a tace wallahi a ran nan na sani cewa ni barrantacca nake Allah ya sani wa anna Allah ta'ala mubarri'i bi bara'ati kuma na sani Allah zai barrantar da ni da barranta ta walakin wallahi ma kuntu azunnu an yanzila fi sha'ni wahyul wutla tace amma ban taɓa tsammanin Allah zai saukar da wahayi a kai kaina wanda ake karantawa a cikin sallah wala sha'ani kana ahqara fi nafsi tace wallahi al'amari na yayi kankanta a cikin raina min an yatakallama Allah fiye bi amrin nuti ni ban dauka na kai matsayin da wai Allah zai yi magana da za a karanta a kaina ba ji Aisha walakin kuntu arju an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi an-nawmi ru'ya zato nayi Allah zai gwada ma manzo Allah a cikin mafarki ya ga wani mafarki yubari ulillahu biya wanda Allah zai barantar da baiwar Allah wato da dai mutanen kirki ba su ganin kansu wani abu ita bata dauka yana yiwa a karanta labarin ta cikin Qur'ani a karanta barantar قالت والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه tace wallahi manzo Allah bai bar wurin nan da yake abinda laraba ke ta ishtaddi azmatu tamfariji alaman usul suna ce idza zaqa al'amru ittaka shi kuma Allah ta'ala cewa yayi hatta ƙarshen surat yusuf idan sai a ar-rusul wa dhannu annahum قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا نضيء أجر المحسنين duk lokacin da kaga bala'i ya kai bala'i kunci ya kai kunci sauƙi na nan shi ne mana inna ma'al usri yusra duk lokacin da matsatsi ya kai matsatsi sauƙi na nan yanzu aisha ta kai da kuka ma ba ta iya sannan ta faɗi cewa ita mai gaskiya ce kuma ba ta iyawa duk tana ganin ko ta faɗa ba za a yarda ta ce fa wallahi ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi manzo Allah bai bar wurin nan da yake zaune ba wala kharaja min ahli albayti ahad ba wanda ya tashi duk wanda yake nan yana nan hatta anzalallahu ta'ala ala nabiyhi har sai da Allah ya saukan ma annabi sa waɗannan hali fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-burha sai kawai kowa ya ga wani yanayin nan da yake kama zo Allah na wahayi ya kama shi inda wahayi hatta inda la yatahaddaru minhu mithl al-jumani min al-ard tace zaka ga wato abin nan zufa yana darara daga jikinsa kai ka ce 'ya'yan lu'lu'i ne wa huwa fil yawmi shati yana lokacin tsananin sanyi amma aka fara wasa wahayi ka je yana wani gurnani kamar yana bacci sannan ka ga zufa yana karyo masa min thiqali da alladhi unzila saboda tsananin nauyin maganar da ake sauka masa qalat falamma surri an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa ko da manzo Allah ya farko sai gashi yana dariya mutumin da yanzu yanzu nan ya ga mai mata fada ya sha toka ya gina fuska yana faɗin cewa ki ji tsoron Allah ki tuba zuwa ga Allah in kuma ke barantacce ce Allah zai barantar da ke sai ga shi yana ta ƙilƙilar dariya yana ta murmushi yana ta jin daɗi fakana awwala kalimatin kallama biya anta magana farko da ce abshiri ya Aisha Aisha juyo juyo juyo Aisha amma Allah azza wa jalla faqad barra'aki shi dai ubangiji ya wanke qalat fa qalat li ummi qumi ilayhi sai mai ta ce ta shike rungume shi mana ki gode masa fa qultu wallahi la aqumu ilayhi ai ku dinnan ku dinnan da aka yi mun kazafi ba ku yarda ba amma shi ya yarda wala ahmadu illa Allah azza wa jalla ba ba gode ba kowa sai Allah inda yau ne wata sai irin wannan magana wani ɗan kazagin addini sai ya kafirta ya ce ta ce ba ta gode ba annabi ta ce huwa ladhi anzala bara'at shi ma annabi ya faɗa Allah ne saukar da baranta zaka ba shi ne ya kyautata min zato ya wanke ni kamar yadda ku iyayena kuka yi wa anzalallahu azza wa jalla إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم تتشع العشر آيات دك آيوين نوقوم هكا الله سكرس لكن تندى كما جل الله بارد فقال ربك باب السوق كتاب ودا سيبجع بالله الله نعم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين إن الذين جاءوا بالرفق عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل Innan lazina ja'u bil ifki usbatun min Allah ta hakika waɗannan da suka zo da ƙirin ƙarya usbatun minkum wasu mutane ne a cikin wato jita-jita ce ta watsu asalinta munafukai ne amma masu yawo da ita wasu ne daga cikin mummuni a cikinsu akwai misfa ibn uthaka wanda labarin sai zuwa cikin isa a cikinsu akwai abdullahi ibn rawa ɗaya daga cikin mawaƙan manzon Allah ko kuma wannan eh, hassan ibn sabit ɗaya daga cikin mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu akwai hamna bintu jahsh kanwar zainab bintu jahsh wadda ita hamna din matar talha ibn ubaidillah ce ɗaya daga cikin al-asharatul mubashshirun bil janna akwai wanda labarin da jin shi sai suka yi ta yawo da shi suna watsa shi sun ɗauka cewa gaskiya ne amma ba su kyautata zato ga uwar na aisha sai Allah ce to waɗannan da suka zo da ƙirin ƙarya usbatun minkum jama'a ne da cikin ba haka labarin ba da makka ya hito wurin mushrikai ba nan dai ne cikin madina wanda ya nuna kenan da yawa sharri yana iya fitowa cikin masu alkhairi da yawa mutumin kirki yana iya tuntuɓe yana iya yin laifi komai darajar addini kai ko da sahabi ne sai in kai ga ka kai sahabi ka gama kure daraja addini inda ba annabta za ka samu to ko sahabbai suna iya tuntuɓe kuma gashi na an samu su kuma wasu daga cikin masu tuntuɓin nan sai da aka yi musu hukunci Allah ta'ala ce la tahsabuhu sharran lakum ya ku iyalan gidan Abubakar kar ku dauki wannan abu sharri ne gare bal huwa khairu lakum alheri ne gare an kwana kamar arba'in ana zagin ku amma za a yi shekaru ɗaru aru aru ana karanta alkhairin cikin ƙur'ani ya zama musu alkhairi ko ya zama la tahsabuhu sharran lakum ya ku al'ummar musulmi kar ku ɗauki wannan abin a matsayin sharri gare ku bal huwa lakum ya zama muku alkhairi don kun dau darasi gobe wani ba zai zo ya zagi matar annabi ko matar malami ko shi malamin ba ko wani waliyin Allah ko wani shugaba mutumin kirki haka kawai ku saki baki ku yi ta watsawa domin yanzu Allah ya muku kishe la tahsabuhu sharran lakum kar ku dauka wannan abin zai cutar da ku bal huwa khairul lakum ya zo muku da wankiya daga Allah da Allah ya kyale ku duk wanda ya sa bakinsa sai ya dandane azaba ranar lahira amma yanzu Allah ya saukar da abin da za a yi ku duba duk ayoyin farko suratul nur din nan suna maganan kazafi ne da hadarin zina da jifan mutum da zina ko ba ka ba shimfiɗa ne na a zo a ce wannan kiran ƙarya da aka zo ma Aisha da shi duk wanda ya sa bakinsa ya masa bulala ta ashe zo alkhairi gare su do an tsarkake al'umma sannan an kutsi bakin mutane kar su sake sakin baki suna faɗin abin da ba su da ilimi a kansa da kullum ri'in minhum saba min al-ithm duk wanda kowannen yana da abin da ya tsorora na zunubi ma'ana akwai wanda shi ya kago magana akwai wanda shi ya fara watsa ci akwai wanda ya ya faɗa mutum guda ita akwai wanda ya faɗa ma wani club na mutum bakwai akwai wanda cikin jama'a masu ɗimbin yawa ya faɗe ta kowa gwargwadon yadda ya watsa maganar nan gwargwadon yadda zai samu hushin ubangiji ta ta kibrahu minhu wanda ya ɗauki girman zunubin nan daga cikinsu, shi na Abdullahi dan Ubayyu Allah ce lahu azabun hazin shi kar ma a masa hukunci a bar shi yana da azaba babba a wurin Allah don haka ko hajji ba za a yi duk sauran waɗanda aka san sun yi maganar annabi ya sa an zo da su an masu hajji, amma Abdullahi dan Ubayyu Allah ya ce a kyale shi shi yana da azaba babba a wurin ashe su waɗannan duk ta zai musu alkhairi domin an tsarkake su dama an ce alhududu kaffaratun alhududu kaffarat hiya jabrun eh akwai akwai kalmomin da masu usul suke amfani da su suna son su ce idan aka yi maka hajji an goge ma zunubi kuma idan aka yi maka haddi an ɗauke ma ukubar lahira to haka duk wanda aka yi masa haddi a nan duniya to lahira ba wani abu a kansa ka shi dan ubayyu ba za a masa haddi ba to sai Allah ta'ala ya ci gaba da jan kunnin mu'mini yace me لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا Allah ce لولا in samaitumu ان ma dai a ce da kuka ji ana watsa wannan ƙaryar zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayr mummunai maza da mata sun yi wa kansu zato alkhairi ma'ana in kuka kyautata ma uwar ku zato ai kan kuka kyautata ma saboda haka duk lokacin da ka kyautata ma dan uwanka mumini zato ka kyautata ma matarka zato ka kyautata ma makocinka zato to kanka ne ka kyautata ma kuma kamata dinu gano yadda kai masa sai an maka haka da haka wani malami yake cewa wallahi da na ga ruwan giya na iga ga gemun wani dattijo na kakkade masa na jiwarin giya da na ce zuba masa haka ba zan ce shan ta amma kai don Allah inda zaka ga mutum na fitowa daga mari market bayan sallar isha'i me zaka ce hmm? to ka sani ko da ustazu ne ustazu ya je gidan karuwa yana fitowa sai ga almajiransa sai gengi gida ke ce alhamdulillah da luta musulunta Wata zuwa ba da kalmar shahada ce to ka kana yi masa wannan da zato ko kiransa aka yi musuluntar da wata aure ko kuma ka tsago wani abu ka ah, ka kila humalan ya iya aikin gyara wuta kila gyara wuta aka kira shi nan ba mutiya ka ce kila ta yi wurin malam bello da suka so iya je eh? zanka uzuri da gyara har ta sau saba'in ka kara in musulmi ne ka lura duk lokacin da musulmi ya zan kana iya samun masa mafita ga abinda da ake zarginsa da shi to ka samun masa mafita nan saba'in ya fi maka alkhairi ka yi kuskure wajen bashi uzuri ya fi alkhairi bisa kai kuskure wajen jefa shi in ka ce wallahi ina ganin wannan abin wani baya yanzu. ko da ya yi to Allah ba zai kama ka da laifi amma ka ce kai wallahi ai halin sa to in bai yi ba kai ko ka shiga cikin listin waɗanda za a yi zai caji su ranar alkiyama kalu hadha ifkum mubin ina ma da musulmi suka ji wannan magana sun ce wannan irin ƙarya ne ne? amma dai ba dukkan musulmi ne suka karbi magana ba gaskiyar Allah gashi dai muna ji iyayenka ba su yadda ko ba Usama bai yadda ba akwai cikin matan annabi ma akwai ruwayan da ta zo cewa Zainab bintu Jahash ikishiyarta ita ma annabi ya tambaye ta ce ahmi sam'i wa basari wallahi ma alimtu illa khaira tace da jina da ganina ina kana ni ban taɓa sanin kishiyata da kuma sai alkhairi amma ƴar uwar ta hannatu ita sai ta jefa kanta bala'i tana tanyoyin ta kishi wato mai ido mai kaya ya daure mai tirana kuka Allah ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada to me yasa da aka zo da wannan magana ba su zo da shaidadu guda hudu ba kun bayanci kenan duk shimfiɗar da Allah tun farkon surar nan don labarin da ana Aisha ne ya ce to ai mun faɗi can baya cewa in ka ce ka ga an yi zina sai ka kawo shaidu hudu to laula ja'u alai bi arba'ati fada idan shaidun su guda hudu cha safarun bil mu'aqqal da Aisha mugun aiki suka yi fa id lam ya'tu bi shuhada to tunda ba su je zo da shaidu ba fa ulaika inda Allah wa kadhib wadannan su ne makaryata a gurin Allah laula fadlullahi alaihi ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون duniya wal akhirah a domin falalar Allah da yayi akan ku ba wa rahmatuhu da jinkayin sa fi duniya wal akhirah duniya da lahira wannan al'umma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ce marhuma al'umma ce da Allah ke rahama ga ita ba domin wannan ba lamassakum fima afattu fihi azabun da azaba babba ta sauka a birnin Madina gaba ɗaya ta halaka saboda girman wannan abin da kuka kutsa a cikinsa in talaqawnahu bi alsinatikum lokacin da kuke sharbatsa da baku kaga da Allah ta'ala yana maganar munafikai ne magana da ni ake jinta da kunne ko sai kunne ya ji sannan shiga cikin zuciya sannan baki ya faɗa amma saboda yadda ta yi gaugawar watsuwa sai Allah ta'ala ce kamar ma ba da kunne kuke jinta ba kamar da bakin ne kuke jinta da wani ya jiya sai ya fada ma wani shi ma sai ya faɗa ma wani kamar wutar daji gaba ɗaya sai ganye ɗauka Allah ta'ala ce wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm kuna furta abinda ba ku da ilimin sa kuna fadan sa da ba ku ne wa tahsabunahu hayyinan kuna daukan maganan ba komai ba wa huwa Allah azim wannan magana babba ce a gurin Allah ai dole Aisha ta ce ita ba ta dauka ta kai wannan matsayi ku dubi yadda Allah yake kariyarta kuma kariyarta daman dole ne domin kariyar alfarma mai gidanta ne bada ɗayan Allah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ta'ala ce wannan magana da kuke yi Allah ya samu ku ido akan ta babbar magana ce ba karama ce ko da karami daga cikin mummunai aka jefa da kazafi na zina bisa ga haɗurran zina da buka ji a can baya to babu shakka an muna to da a ce mutum uwarsa ce ma kazafi to balle a ce uwar duk mummunai na duniya gaba ɗaya wannan magana ba karama ce ba haka Allah ce ku kuna ganin maganar karama amma babbace kware a gurin Allah walau la istami'tu walau la istami'tu qultum ma yaqulu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buntan azim ya'imukum Allah an ta'udu li mithlihi abada ويبين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Allah ce walaula istami'tumu ina ma dai a ce lokacin da kuka ji wannan labarin yana watsuwa ultum ma ya yakunu lana an natakallama biha ku ce mu kan wallahi ba mu iya furta irin wannan magana wato Allah ta'ala yana ta'adibin al'ummar musulmi yana ladabtar da al'ummar musulmi cewa nan gaba in irin wannan magana ta taso ku kama bakunan ku ce mu dai ba da ba sai ga matar manzo Allah ga kowane mummuni mai matsayi mai mai da gaba gaba sai sai mai cewa Allahumma rabbana wal kalam to ballantana ba su matsayi irin na gida na daraja da alfarma irin gidan Allah haka ko gobe in irin wannan tafa, wannan ta taɓa faruwa ga wani malami daga cikin malamai a ƙasar saudiya lokacin muna ɗalibta wajejen 91 zuwa 92 ko 93 kun san malamin shek aizar ƙarar yana da husuma da wani daga cikin 'yan siyasa sai ya sa aka je aka kai ƙararsa kotu aka zo da yaro da uban yaro uban yaro yana ƙara an ɓata masa yaro an lalata masa shi an yi waye yi ta bala wallah aka ɗauki ɗin neman rikici aka daɗe a layi? to da yake ana shari'ar musulunci aka yi bincike kwakwara kuma ƙarshe uban yaron ne ya zo yin ikirari ya faɗa da bakin sa kuɗi aka bashi wannan abu aka yi kasaitaccen biki a kasim wanda hadda Sheikh Abdulaziz bin Baz da Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaymi ban manta Sheikh abdulwahab Wahhab al-Qurairi yayi jawabi mai gauni sai da ya karanta wannan kissatul ibki a wurin da malamai da yawa a kasar Saudiya aka yi buki na wanki wannan bawan Allah da nake so in ce a lokacin da wannan abin ya faru wala duk wani mummuni ya zan bawan Allah nan zato sai gashi daga ƙarshe Allah ya wanke shi to abin da ya a al'ummar musulmi ko yaushe irin waɗannan abubuwa suna faruwa suna maimaituwa a jingina ƙazafi yanzu kai an wuce maganar a ƙirƙariya a jingina yanzu ƙagu murya ake yi a fito da ita ga waya sai an wuce nan yanzu bidiyo ake fabricated tsakanin shekaran jiya da jiya ina cewa suka yarda cewa bidiyon igp na ƙasa da ake watsawa inda ya ta inda inda yana dabirta wallahi na ɗauka gaskiya ne asuba'in yau na karanta rahoto cewa ya karyata cewa wannan fabricating bidiyon aka yi sannan daga baya bayan sallar asuba ko kuma da hantsi sannan daga bidiyo da gaskiya da asalin taron wanda a yi shi a Kano tun 1996 A ya dan samu dan takaddama kalma ɗaya. to sai aka yi ta amfani da ta aka sa computer ta yi ta nanata ta sai gashi kai ka ce yaro ne dan firamare tu. inspector general of police da kasa baki daya saboda yana da takaddama da wasu 'yan siyasa da aka sai aka je aka shirya aka aka fabricating video din ana yawo shi to yanzu ta wuce nan na ga wasu limamai guda biyu da alkibbasu da rawunan su suna rawar disco ana kidawa nan gare ka kuma in ka diba za ka ga su ne liman wani ne da liman wani ga su sa da alkibba da rawar suna fasar disco shi wannan Trump Donald Trump na Amurka shi abinda ake masa ma bai da iyaka ko ba haka so mun kai zamanin da dole ka rinka tsantseni da haka to wallahi tun ba a kai ga wannan ba na tambayi malami na na fiqhu wanda ya koya mana risala Sheikh Abdulrahman As-Sudani sani ba ko yana dare ko yana lahira ina cikin mutanen da na amfana da su kwarai da gaske kullum ya gade yana ce min la in sammanta kal ishtal umra mansura Allah ya ji kansa duniya da lahira Sheikh Abdurrahman ne masa fatawa ban manta ba nace malam muna iya kafa shaida ta zina da hoto na bidiyo sai ce Mansur yace wallahi nan gaba inda muka tasamma sai an nuno ka kana sumbantar mace alhalin baka taba ganin ta ba duniya kwata kwata nace to Allah ya kare mu Allah ya kare wato sai an kai lokacin da za a ɗauki hoto wani haɗa da wani za ka ga malam rungume da 'yan mata guda biyu ana yi to shi ne Allah ta alaƙi idan irin waɗannan abuwa sun bayyana laula istami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi Ku kuce mu kan wallahi ba mu furta irin wannan magana subhanaka hadha buhtanun Ku kuce wannan irin ƙarya ne babba ya izu Allah Allah ya nemi muku wa'azi an ta'udu limithlihi abadan kar ku saki koma ma wannan magana har abada kar ku saki irin ta in kuntum mu'minin in kun zama muminai da wannan ne malamai suka ce yan shi'a kafirai saboda har inda yau ke magana yan shi'a sun yadda cewa na na Aisha ba kasafi ne ba ta yi kai sun kara da cewa ko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aurar da kanta auren da karuwai ke ta jingirar da kanta ta karbi kuɗi wai don ta tara abin da za a yaƙi amirul mu'minina ali ibn abi talib wannan magana ba na naji naji bace akwai cikin usulul kafi akwai cikin biharul anwar akwai cikin mallaya aburul faqih akwai cikin al tafsirul mizan akwai cikin na tsaba tsaba'i malamin kumaini akwai cikin littattafai da yawa nasu mujalladi na 33 na Biharun anwa gabaki ɗayansa daga farkonsa har ƙarshensa cin mutunci na na'isha ne ruwayoyi an abi basirin an abi abdullahi jafar ibn muhammad alaihi salam kala sai a faɗi zagin na na'isha a ci mutuncinta ko a ci mutuncin babanta wasu wurare sai a ɗan haɗa ta da hafsa nan ne aka ce wai na hafsa ba ta iya wankan janaba saboda Allah yau ko kai aka ce ma takka bata iya wankan janaba wa ake zagi a shi saboda haka yan a kafirai ne matukar sun ci gaba da zagin da nayi matukar suna yi mata irin wannan kazafi to Allah ta'ala ce ya izukumullahu an ta'udu mithli abadan in kuntum mu'minin abin da sai nake faɗin wannan kun san shi'a mataki mataki ce akwai nazari akwai primary akwai university akwai irin su farfesa zazzaki da farfesa turi ko ba haka su wa'annan su an riga an tura su bango sun kai kashe shi'a to amma duk wanda bai kai jami'a shi'anci ba akwai abubuwan da bai gama yarda da su to kai ko baka hukunta mutum akan abin da bai kai shi ko da ya jingina kansa ga shi'a a zuna gamu da su suna ta yawo yawon shan rana firizar suna shan wahala duk taron nan nasu in ka tara su akwai wanda ba su ne buga mai shi'anci amma da shi'ancin kafirci ne sun sani ko ba su sani kuma suna wani mataki ne da ba su sani ba har su kai inda za su sani kamar dari ko duk galibi haka ne suna da firamare da secondary ko suna da haƙiƙa da an kai haƙiƙa magana ta kare can in su mala bakar gumi suna cewa akwai sirri cikin dariƙa sai ta ƙaryata su haka ne ko ba haka amma yanzu sai aka samu yara matasa sun tono sirrin kuma ba inda suka samo shi sai cikin littafan shehunan in kai magana sai su ce to mu littafan shehunan mu ba kowa ke karanta su to ku da kuke karanta su ku fito masallaci ku karanta wa mutane ku yi ta ku fassara mu jiya tsakanin ku da Allah ko wani littafi na sunna da ba mu karantawa a masallaci mun taɓa ba ku labarin wani littafi ba mu ce ku kawo shi a ka karantar ba don Allah duk ɗan tijjaniya in ya isa ya ɗauko jawahirul ma'ani ya karanta masallacin unguwa alfatun rabani ƙarami ne akwai wani rana wanda aka yawo da shi ma da haifar na taɓa samun shi ne tun da shi fiye ta buga shi tabrihul haƙaƙi shi ko na yin ƙadiriya wanda wata rana shehu nasiru kabara allah ya ji kansa ba ku cewa amin ko a gurin mutum musulmi yana yi masa addu'a amma ana faɗin batan da yake a kansa yau nasiru kabara ya karanta shi wurin buɗe wani masallacin kasuwa ni ban san da kasa ɗin ba sai na zo ina kariyar tariƙa ta wata fuska a makka kawai sai wani shiga gida sai ɗauka saɗin sai nan. ya ce ka san murya wannan na ciya ah. ya ce to shi na sarka bar da ya saurara yana karanta littafin tafihul hafi to nan na sami shirma na ya gida dawa na yi kwato kudinsa 1958 aka buga shi ba idan wannan littafin babu ce a cikinsa to duk ko fir'auna ba kafiri bane duk duniya ba kafirci idan yan abin da yan hakika abin da suke faɗa ba kafirci bane to babu kafirci a duniya fir'auna ma ba kafiri bane ko ba haka ba Ja suke ma san ma illa Allah su ba san kowa ba sai Allah To haka su kowa Allah ne komai Allah ne na tambaye ni babban shehin su a Najeriya na ce me kake cewa game da yan hakika ya ce kafirai ne wannan maganar kan da nan babba ne sosai a cikin su ba sai na faɗi sunansa ya ce kafirai ne na ce gafarta mana na suke da kuma gaggadinsu ya so ya yi haka ya kasance ce a'a shin gafarta mana babu maganganun nan cikin ɗariƙa ashe ba a ce ma san ma illallah sai ya ce yanzu da ni da kai muna cikin ɗakin nan in ka tambaye ni wa a cikin ɗakin nan na ce daga ni sai kai na yi gaskiya yace ce na ce ya eh, to ai ban ce da tebur ba ban ce da kujera ban ce da kankan littafan nan wa na su babu don haka in ba Allah ba ma babu kowa don Allah tsakaninku da Allah wani magana gaskiya ce ma samma illa kowa babu sai Allah la ilaha illallah la mawjuda illallah ba ba wani sabon mai abu sai Allah haka littafin Allah littafi Allah ne kebur Allah ne nan gidan kana makarantar malami na mala ali gidan kana mun yi wani zakir ku je ku tambayi abokan karatu na ku jiya haka yake ya zaune yace gani na zauna bisa Allah wannan magana tun muna cikin dare sama da shekaru ta sama 40 yanzu ku tambayi duk abokan karatu mu na gidan kana ku je. Maganar nan ba sabuwa ba ce da ya ce da su abin da nake so in ce duk wanda ya tuhumci na na aisha a da ko a yau kafiri ne za ka shi'anci kafirci kuma 'yan shi a kafirai ne amma da sharaɗin sun ƙudurta da waɗanda a wanda bai ƙudurta ba to ya kama hanya ne bai isa ko ya ce ba kasa shiya bai gama gaba da shiya kamar da mu ma cikin ahlus sunna akwai wanda zai ce ahlus sunna ne amma aikin sa ba na sunna bane ƙarya yake ba ahlus sunna bane anan wata shekara ba mun faɗi sifofin ahlus sunna ba duk wanda baya da su in ya in shine ahlus sunna wal jama'a na Najeriya sunansa kenan ahlus sunna wal jama'a to ba ahlus sunna bane in cikin wace kungiya yake ba ahlus sunna bane sunna tafarki ce bid'a tafarki ce zaka tafarki shi a tafarki ne da kafirci bisa ga hukuncin wannan aya da sauran ayoyi na alqur'ani da suke bayyana kafircin su wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yana bayyana muku ayoyi na shari'a da hukunce-hukunce na addini domin ku fahimta wallahu alimul hakim kuma Allah ga cikakken sani ne mai gwaninta ne a shari'arsa mai gwaninta ne a kaddarorinsa da yake hukunta innal ladina yuhibbuna innal ladina yuhibbuna an innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu wato matakin barna irin wannan da aka watsa mataki uku ne akwai na sauraro ko wanda ya saurara ya ji ana yi ya ji daɗi bai ce kala akwai matakin faɗa da baki ko ba haka ba ka sa bakinka cikin magana in ana yi akwai matakin watsawa ka fita kana watsa al'amarin shiya shiya sai Allah ce to duk da wannan matakin na farko bala'i innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladina amanu hakika waɗannan da suke son alfasha ta watsu a cikin waɗanda suka imani wato suna jin daɗin a malami kazar suna jin daɗin a ɗauki mummuna boyar Allah a yi mata irin ƙarya suna jin daɗin wato a watsa wani sharri cikin musulmi ya watsi ya tasiri allati lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah duniya da lahira wanda ke son watsuwar bannan nan Allah zai masa azaba don haka ba wai ka watsa barnar ba ka ji daɗin an watsa ta ma shi ma fitina yace wallahu ya'lamu wa antum la Allah ya sani ko ba ku sani ka Allah yana karantar da ku ne abin da ku sani ba wannan fitinar da ta faru Allah yana son ta zama wa'azi ta zama izina a gare ku gobe kada ku saki kara walaula fadlullahi alaikum ba domin falalar Allah a gare ku ba wa rahmatuhu da rahmatsa wa anna Allah raufur rahim da kuma cewa Allah mai jinƙayi ne mai rahama mai tausayi gare ku ku bayan sa to da bai yi tuba gare ku ba da ya halaka ku akan wannan banna da kuka wasa بحق يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان tattabi'u khutuwati shaytan ya ku dan suka imani kada ku bi zambiyoyin shaytan malamai sun yi sabani dangane da ma'anan khutuwati shaytan wasu suka ce khutuwatuhu tara'iquhu wa masaliku hanyoyin shaytan mashigarsa abun da shaytan ke yi wasu suka ce ma ya'muru bihi abubuwan da yake umarni da shi ko suka ce amaluhu ayyukan shaytan ko suka ce nazaratuhu wasu kace kullu ba'siyatin cin huwa min khata'ati shaytan duk wani sabon Allah to fatwa ta shaytan zambe shaytan ce da haka wani ya zo wurin ibn mas'ud yace masa na haramta ma kaina cin abinci iri kaza sai yace masa wannan yana ka je kai kafarar rantsuwa ka ci wannan abin da Allah ya haramta wani ya zo wurin imam sha'abi alƙali ne cikin tabi'ai babba kuma mai hikima gwani ya ce gafarta malam na yi alwashi na ɗauga rawa ga Allah ta iya biyan bukata ta zan yanka ɗana ya ce mishi hadanin na zagati shaitan ya ce don haka kaje ka samu rago ka yanka amma wannan aikin shi ne za ka ɗanka ka yanka sai ma annabi ibrahim ne ko annabi ibrahim Allah ne ya sa shi yankan kuma bai bari ya yanka amma kawai ka ce kai za ka yanka ɗanka wani ya zo wurin abu rafi cikin malamai ya ce wai ya yi fushi da matarsa ko kuma matarsa ta yi fushi da shi ta ce ta zan ba yahudiya in bai sake ta ta zan kirista in bai sake ta ya ce wani yana cikin da zagatun shekwa ka je ka ce ta yi ka fara ta rantsuwa to haka dai da yawa idan aka tambayi malamai dangane irin waɗannan abubuwa sai su ce khatawatu shaytan ne kuma zakatu shaytan don haka abubuwan da aka watsa game da uwar mummunai Allah ta'ala ya dauke su a matsayin zambiya ta shaytan zaka sai ce ku daina bin zambiyar shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar duk wanda yake bin zambiyoyin shaytan to ya sani shaytan fa yana umarni ne da alfasha da munkari walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba domin falalar Allah gare ku da jinƙayinsa ba ma zaka minkum min ahadin abadan da bai tsarkake kowa daga cikin ku har abada walakin Allah yuzakki man yasha amma Allah yana tsarkake wanda yake so wallahu sami'un alim Allah mai cikakken dine mai cikakken gani wannan kissar bata kare ba sai maganar sayyidina Abubakar da da wancan yaron Musa ibn Usata ina ganin zamu iya karanta ayar sai mu kwana a ta duk da haka dai labarin bai kare ba zamu cin ayoyi a gaba waɗanda suke harin wato darwaya dangane da wannan kissa da abin da ya faru ina gaba ma sai mu karanta ayar ba a takaice dai wannan karatu na jiya da yau ya mai da hankali ga jita-jita wadda munafukai suke watsawa su kuma kowane lokaci ana iya samun irinta sannan ya tabbatar mana da cewa ko mutanen kirki suna iya fadawa cikin wannan mugun hali in ba su yi takatsantsan da hattara sannan ya nuna mana cewa ba karamin hatsari ba ne ka yi amfani da harshen ka furta kalmar aibantawa da sharri da ƙazafi ga ɗan'uwanka mummun sannan ya tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san komai a cikin gaibi ba sai wanda Allah ya ga dama ya sanar da shi domin ko da ya sani baya wata guda yana gaba da matarsa saboda zaton abin da aka faɗa game da ita gaskiya ne ko kuma saboda jiran sai Allah ta'ala ya kure ne masa cikin darasin wannan karatu akwai yadda ya kamata wato mu tsaya tare da 'yan uwanmu mummunai a lokacin jarabawarsu kun ga na na'isha ba za ta taɓa manta usama bin zaid ko ba haka ba ba za ta taɓa manta zainab bin jahsh haka ba za ta taɓa manta waɗannan da suka furta biya gun kalmomi kamar su Hassan ibn Sabit game da ita duk da yake Hassan ibn Sabit ya zo yayi kafara yayi mata waka ya gwarzanta ta ya bajintar da ita wadda a cikin ta ke ce mata Hassanun, razanun ma tuzannu bi ribatin wa tusbihu gharfa min luhumil hawajin Hassanun, razanun katangaggiya mai natsuwa la tuzannu bi ribatin ba wanda yake iya kwatanta da shakka ba mace ce wadda ake shakkar ta ba bayan a da yayi ya sa bakinsa suke yi mata kazan to kun ga duk haka iyayenta ba za ta manta da su ba duk wanda ya shiga wata jarrabawa idan ka tsaya tare da shi ka taimake shi ka kyautata masa zato ka ba shi shawara mai kyau ka lallashe shi ka ba shi hakuri to babu shakka wannan na cikin abin da yake tabbatar da yarwantaka kuma yake sanya ƙarin son juna a tsakanin jama'a muna roƙon Allah mai sarki ya amfana da mu da abin da muke karantawa idan bai kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya mana afuwa Allah ya mana gafara Allah ya sauke mana azumin wannan wata da tsayuwarsa da nuna mana ƙarshen sai da nuna mana wannan farkonsa Allah ya sauka mana da damana mai albarka Allah ya albarkaci wannan birni na Sokoto da wannan jiha mai albarka Allah ya albarkaci Najeriya Allah ya daidaitar da shugabanninmu zuwa ga abin da ne sawaba zaɓe na tafe za mu fara addu'a tun yanzu domin ba za a sake wani azumi ba face sai mun yi wani zaɓe mai wasu shugabanni zaɓe na tafi idan ka kawo shi ya Allah ko da ranmu ko ba da ranmu ba Allah ka cece al'umma muka yi mata zaɓi na ƙwarai Allah kada ka bar mu da zaɓin kanmu Allah kada ka bar mu da zaɓin wawayenmu Allah kada ka bar mu da dabaran mu Allah ka mana taka dabara wadda ta fita mu wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين 没有，我看不到那样。